يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Eh, yau juma'a ashirin da ɗaya ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1446 wanda ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku shekara ta biyu da ashirin da biyar. wannan shine majalisinmu na ashirin a cikin jirin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan mai albarka inda har yanzu dai muna karatu a cikin suratul baqara a darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 66 za mu tashi yau akan aya ta 67 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين yakin ayoyi har yanzu yana nan yana tafiya ne akan bani Isra'il Allah madaukakin sarki ya ce wa id Musa li qaumihi ko lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ce ma mutanen shi sune bani Isra'il inna Allah ya amurkum an Lallai Allah yana umartar ku da ku yanka saniya qalu sai suka ce ma annabi Musa alaihi salam atattakhiduna huzwa yanzu izgiri za ka yi mana qala sai annabi Musa alaihi salam ce a'udhu billah ina neman tsarin Allah Allah ya tsare ni an akuna min al-jahilin kada in zama cikin waɗanda suke jahilai waɗanda suke izgiri dangane da tambayar da aka yi musu wannan ayar tana daga cikin ayoyi da su ma Allah yake zargin bani Isra'il a kanta kamar yadda al'imamu Ibn Jarir tabari yake cewa wannan ayar zargi ne ƙari akan zargin da ya gabata a baya Allah yake musu su bani Isra'il yana nuna irin yadda suke warware alƙawarin Allah bayan wancan alƙawarin da suka warware a baya wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum kuma sura khudhu ma ataynakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi tattaku na thumma tawallaytum to bayan an zarge su akan warware wancan alƙawarin sai Allah kuma ya sake dawo da su zuwa ga wani alƙawarin kuma da kuma irin yadda suka warware wani alkawarin bayan Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki alkawari da su. Da haka Allah ya ɗauki alkawari da su akan yin ɗa'a da biyayya ga annabin Allah shine annabi Musa alaihi salam da sauran annabawan da Allah zai aiko musu. An yi alkawari da su cewa za su yi biyayya su yi ɗa'a ga annabawan. to amma kuma ga irin yadda ta kasance suka warware wannan alkawarin ta yadda annabin zai ce musu kaza su ƙi ya umarce su umarni ba ɗaya ba ba biyu ba kuma su ƙi aiwatar da wannan umarnin da annabin yake musu kuma yana faɗa musu kai tsaye saƙon daga Allah ne kamar yadda ya zo a nan wa yi qala musa ƙaumihi inna allaha ya'murukum cewa ne Allah yana umartar ku bai ce ni na ce ku yi kaza ba ko da annabin ne kanshi ya ce a yi bai halatta a yi inkarin abin da annabin ya ce a yi balle annabin da kanshi ya zo ya ce Allah ya ce ya umarce ku da kaza amma sun ji abin da ya faɗa sun ji umarni ne daga wurin Allah shi ɗan saƙo ne ya isar da saƙon Allah ne amma duk da haka ta biyo baya da wannan mummunar kalmar cewa a tattafi na huduwa izgili za ka yi mana mun zo mun tambaye ka abin da muka tambaye ka daban mu kuma abin da kake cewa mu aiwatar daban shine ma'anar a tattafi na huduwa qala sai annabi Musa ya ba sa amsa ya nemi tsarin Allah to Allah ya tsare ni kada in zama cikin masu izgili su wane ne masu izgili su ne jahilai ma'ana izgili jahilci ne da wauta daga ina neman Allah ya tsare ni kada in zama cikin waɗanda suke jahilai waɗanda za su rinka yin izgili da tambayar da aka yi musu wannan ayar malamai sun yi magana dangane da sababin saukar waɗannan ayoyin waɗansu daga cikin malamai kamar yadda aka rawaitowa daga abida al-salmani yana kawo isa cewa wannan ya faru ne saboda wani mutum daga cikin bani isra'il wanda aka kashe shi an kashe mutumin an rasa wane ne ya kashe shi wannan har ya so ya zama matsala a cikin bani isra'il waɗansu daga cikin malamai suna kawowa duka kistoshi ne wanda suka shafi isra'iliya babu wani dalili tabbatacce ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga galibi labarai ne waɗanda ake samowa daga su bani Isra'il din daga waɗansu malamai suka ce wani mutum ne yana da arziki yana da dukiya mai yawa amma kuma za shi da magada sai wani ɗan uwan shi shine magadin shi da aka sai ya je ya kashe shi saboda yana so ya gaji wannan dukiyar da ya kashe shi sai ya ɗauke shi ya je jefar da shi a wani ƙofar gida ko wata unguwa daga cikin unguwar bani isra'il da aka tashi sai aka samu gawar a nan sai aka fara rigima da kabilar waɗancan da waɗancan da aka samu gawar waɗannan suna cewa ku ne kuka kashe waɗannan kuma suna cewa ba mu muka kashe ba waɗansu kuma suna cewa a'a wani mutum ne yana da kawun shi wanda wannan kawun yana da ya shi kuma yana so ya auri wannan yar amma shi kawun sai ya hana ya ce ba zai aure ta ba da aka sai ya bidare ya je ya kashe shi saboda yana tsari in ya kashe shi zai iya auren wannan yarinyar. da aka duk suna kawo waɗannan kistoshin guda biyu mahallu shahid dai a cikin kisar kisa ne aka yi kuma ba a san wanda ya yi kisan ba har kuma kisan yana so ya zama matsala ya zama yaƙi a tsakanin su al'ummar bani isra'il da haka waɗansu daga cikin masu hankali daga cikinsu sai suke cewa a naktatilu wa na rasulullah yanzu za mu yaƙi sunan mahabi faɗa kan wani abu wanda ba a san gaskiyar shi ba alhalin akwai manzan Allah a cikinmu ba na amfanin annabi kenan in ba za mu je ya fito mana da haƙiƙanin al'amarin da ya faru ba da aka sai suka je wurin annabi Musa alaihi salam suka je suka tambaye shi dangane da ga matsalar da ake ciki gagawa an samu ana so a san wane ne ya kashe wannan gawa waye ya kashe wannan mutumin saboda a rage a kashe rigima to anan ne shine annabi Musa yake ce musu inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara Allah yana umarta ku da fiyan yanka to wannan dalilin wannan abin da aka faɗa sai suke ganin wannan ai izgili ake musu ya za sun zo da maganar kisan kai sun zo da maganar a faɗa musu wa ya kashe rai sannan za a zo ana musu maganar wai a je a yanka saniya me alaƙar saniya da bayanin sanin wanda ya kashe mutum shine abin da suke kallo suna kallon zahirin al'amari suna kallon auna abin da kwakwalwarsu da hankalinsu sun ajiye wahayi a gefe. Yanzu suna cin karo tsakanin wahayi da hankali. Saboda hankali yana ba da cewa ba za a iya samun mafita a wannan abin da aka ce a yi ba. Wahayi kuma yana cewa mafita ita ce a yi wannan abin. Da aka ce a tattafi nuna huzuwan yanzu izgini za ka yi mana muna cewa an kashe mutum ne kuma kana cewa a yanka saniya me za a ƙara kenan a ƙara kashe wani rai kenan ana magana an kashe rai kuma ana cewa a kashe wani ran kuma wannan ai izgini ne shi ne suke cewa a tattaki nuna guzuwa kada a uzu billahi an akuna min aljahili ta annabi Musa ya ce ina neman tsarin Allah Allah ya tsare ni kan zama cikin jahilai wayanda suke izgiri ga mutane wanda yake nuna izgirin jahilci ne da wauta a cikin al'umma na قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ sai suka tambayi annabi Musa bayan waccan amsar da ya ba su da du'u na rabban suka ce ya Musa ka roƙar mana ubangijinka ka sake roƙon shi ka tambaye shi yubayyin lana ma iya yayi mana bayanin wata irin saniya ce ake so yanka an ce kawai yanka saniya shanu kuma ga su iri iri akwai manya akwai ƙanana akwai maza akwai mata akwai kiwon gida akwai kiwon daji akwai nau'o'in shanu daban-daban to wacce ake nufi miyanka a cikin shanu shi ne ku da na rabbaka yubayyin lana magiya ka roƙar mana ubangijinka kaga yanzu sun sani suna sanar cewa Allah ne yake faɗan abin da ake faɗa musu suna sana cewa wahayi ne daga wurin Allah ba wai ra'ayi shi ne yake faɗa ba ba wai kawai shi ne ya ga dama ya faɗa ya ce a yi ba da haka yanzu suka dawo suka ce to ka sake roƙar mana ubangijin naka ya mana bayani akan wannan saniyar da ake so mu yanka shi ne yubayyin lana mali sai annabi Musa ya ce innahu yaqulu lallai shi yana cewa wa kenan ubangijin nawa kamar sun roƙa nan Musa ya tambaya kuma an yi mai wahayi da aka zai sake ba su amsa dangane da wahayin da ya samu daga wurin Allah da aka inna ya ƙun, lalle shi ubangiji na yana cewa Inna ha baqaratun ita wannan saniyar da ake so ku yanka saniya ce wadda take la faridun wala dikrun ita ba tsohuwa ba mai shekaru wala zikirun kuma ba yarinya ba mara shekaru a awarun baina zalika wadda take madaidaiciya ce tsaka tsakiya tsakanin waɗannan tsakanin tsohuwa mai shekaru da kuma yarinya mara shekaru to a wannan tsakanin ake neman saniyar da za a yanka da aka aka kira ta da suna lafaridu domin alfarid a larabci shine ne almusinna wadda take da shekaru da yawa wani lokacin suna ce ma abu farid suna nufin alƙadim tsohon abu za ce wannan farid ne ba na ƙadim ne tsoho ne da ɗaɗɗe ne a duniya da aka ana so saniyar ta zama faridu ba tsohuwa mai shekaru ba waɗansu kuma suka ce faris ita ce wadda ta haifi garke na ‘ya'ya da yawa ita ce faris ma'anar dai mutalazim ne domin ba za ta zama faris ɗin ba ba za ta haifi ‘ya'ya da yawa ba sai ta yi mi sai ta yi shekaru da yawa gwagwadon yawan shekarunta gwagwadon yawan ‘ya'yanta da aka suka ce duka ne a yana zuwa da ma'anar alfaris ko dai wanda take da ‘ya'ya da yawa cikinta ya ɗauki ‘ya'ya da yawa, ya yi faɗi tana da babban ciki saboda ta daɗe tana ɗaukan haihuwa. Suna cewa saboda asalin alfarudu a larabci shine abin da yake da faɗi yake da yalwa. Ana ce ma mai shekaru farin ne saboda yana da yalwar shekaru, yana da adadin shekaru masu yawa. Da haka ce to wannan shine ake nufi da lafaridu. sannan wala bikirun kada ta zama bikir an ce albikiru shine as-saghira allati lam tahmil karama wadda bata dauki ciki ba ita ce bikirun saniyar da bata taba daukan ciki ba ita ce bikir waccan wadda ta dauki ƴaƴa da yawa kai shekaru fari ba a san irinta wannan kuma karama wadda bata taba haihuwa ba ita ma ba a san irinta duk da waɗansu daga cikin malaman loka suna cewa zikir ana kiran saniya wadda ta yi haihuwa ɗaya zuwa biyu ita ma ana ce mata zikir da ita ma za ta shiga cikin wannan ma'ana wadda ba ko dai wadda ba ta taɓa haihuwa ba ko kuma wadda ta haihu kaɗan to banda irin wannan nau'in na dabbobi na saniya awanin bai na zalika ta zama tsaka tsakiya ita ba mai shekaru ba kuma ba yarinya karama ba da aka sai aka ce musu faf aluma tu umaru yanzu ne ma ai musu bayanin wata irin saniya su sai aka yi musu bayani akan jinsin saniyar sai aka yi bayani akan jinsi irin wadda ake so sai aka faɗe ta da irin shi ɓangaren shekaru aka yi magana a kai ba a yi magana a kan wasu ɓangarori wanda ba wannan ba aka yi magana a kan shekaru kawai da aka ba a faɗi ɓangarori da yawa an kau da kai a kansu da aka sai Allah ya ce Adam Musa ya faɗa musu fas'alu ma tu'maru ku aikata abin da aka umarce ku kawai ma'ana me yake nufi a nan tambayar ta isa hadu ku tsayar da tambayoyin haka ku yi kawai abin da aka ce tun da an faɗi wannan sifar kawai ku tafi ku nemo wannan sifar ku yi amfani da ita Shi ne faf aluma umaru. an yi musu ta'akidi a can an yi umarni da cewa inna umuru kun an tadbahu baqara a nan an sake maimaita umarni faf aluma umaru. ku je ku aiwatar da abin da aka umarce ku da shi saboda a nuna musu cewa wannan ta'annutin da suke yi ba daidai ba ne abin zargi ne abin da ya kamata a zarge su ne a kai da aka bai kamata su dinka aiwatarwa ba amma duk da haka duk da wannan faɗatarwar da aka yi musu ba su ji wannan faɗatarwar ba sai suka ci gaba da wannan nau'in na ta'annuti na tambayoyin da suke yi ma annabi Musa alaihi salam قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسوء الناظرين har ina yau sai suka sake ce ma annabi Musa alaihi salam ud'u lana rabbak ka sake roƙa mana ubangijinka yanzu mun ji ga saniyar da ake so ga irin nau'in shekarun da ake bukata to ka sake roƙa mana ubangijin kai yubayyin lana ma launuha yayi mana bayani wacce irin kala ake nema wala launin in mun samu wadda take awalun na zalika baya akwai farare akwai batsaki, akwai mai fari da baki, akwai jajayen shanu akwai nau'o'i daban-daban wacce kana ake nema a cikin wannan din shine yubayyin lana ma Ya yayi mana bayani menene launin ta sadi yadda ake nema qala sai annabi Musa ya ce musu innahu yaqul shi Allah dai har yanzu yana cewa amsa yana babu amsa yana cewa inna baqaratun safra saniyar da ake nema saniya ce wadda take yalo saniya ce yalo kalarta faqi'un launuha yalo din kuma me yalo me ake karfafa kalmar eh, kalar yalo da shi eh yalo shan ana cewa baki irin ko fari tas to yalo Taurawa ne, eh, da ne ake ƙarfafa shi, eh shi ne, in an ce bakin irin faritas, to in an ce ya ɗorawa eh, ne. Eh, ja sai a ce ja jawo, to ɗorawa ba ɗorawa ne ake ƙarfafa shi, shi ne faƙi undin. shine faqi'un kamar yadda a Hausa ake cewa baki irin faritas to yalo shi kuma an ce safara faqi' ne safra faqi' shine karfafa shi in an baki ne za su ce aswad hali to in kuma yalo ne za su ce asfar faqi'a to shine faqi'ul launuha sai zama ta zama yalo tar ko babu babu shi a hausa yalo kudi ko yalo zalla ke nan da da aka ta zama safara ufaƙi yalo zalla wanda babu wani launi a jiki in ba shi ba shine safra'u faqihun launuha launin ya zama faƙi ne duka shine babu wani mil a jiki babu wata kala in ba wannan kalar da aka faɗa ba shi yasa waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce har ƙawon da kofatan yalo ake su shine ma'ana faqihun launuha din ya zama komai da komai yalo ne babu sirki a jiki kuma ta surrun naziri tana faranta ran duk wanda ya ganta sai ta ba shi sha'awa ga ta gwanin ban sha'awa tattas kala ba irinta ba a samun irin wannan kala duk wanda ya gani sai ya ji sha'awarta saboda ga ta ba tsohuwa tukubba ba kuma ɗan ƙarama ba matsaka tsaka tsakiya na biyayya mai kyau ga kalar ta kuma kala mai kyau gaba ɗaya jikinta ba wani rodi a jiki ba wani dabbara-dabbara a jikinta da ta za ta zama faƙiƙun launuha ta surrun nazari don wanda ya kalle ta zai rinka jin nishaɗi da farin ciki a cikin zuciya shi to wannan shi ne kala ɓangaren amsar wannan tambayar tunda tambaya suke yi dangane da kala da launi sai aka ba su kala da launi wanda ake buƙata. wanda kuma kala da launi mai tsanani mai wahala wadda samunta yana da wahala kafin hasale ta sai an wahala ta haka gwargwadon yadda suke ƙara tambayar muna gani gwargwadon yadda wahalar take ƙaruwa akan abin da suke tambaya da haka wannan ita ce amsa tambaya ta gaba har yanzu din tambayoyin ba su ƙare ba sai suka ƙara yin wata tambaya ƙari akan wannan da ta gabata قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا هل ينبغي تكفاك مع النبي موسى عليه السلام ادع لنا ربك ka sake roƙon mana ubangijinka wani abin da suke yi suna sana cewa Allah suke magana magana da shi ta hanyar annabin Musa amma duk da haka suke wannan ta'annutin tsakaninsu da Allah da haka suka ce ka tsara roƙar mana ubangijinka yubayyin lana ma hiya yayi mana bayani wacce irin saniya ce mu har yanzu ba mu gane wata irin saniya ake magana ba innal baqara tashabaha alaina shanu fa suna rike suna mana kamanceceniya da juna dole a sake fito mana da wani bayani wanda zai sake bambance mana wadda ake nufi da wadda ba ita ba duk wannan bayanan da aka yi ba za su iya bambance mana saniyar da ake bukata ba da ta har yanzu muna neman musamman hiya wace ce wata saniya ce wannan saboda innal baqara tashabaha alaina domin shanu suna rikitar da mu suna rudar da mu ba ma iya gane bambanta tsakaninsu za a iya zuwa a samu mai wannan launin kuma a ganta labarin wala fikirin kuma duk da haka a kasa tantance suna da yawa a cikinsu ba za a iya ganewa ma wa inna amma kuma mu in sha Allah in Allah ya yarda duna za mu shirye zuwa gare ta wadda ake nema da haka nan sun yi istisnai sun koma sun nuna karaya da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu sun mai da al'amarin zuwa ga Allah shi yasa ya tabbata a wani asar yana cewa da ba don wannan istisna'in ba da har abada ba su taɓa samun irin wannan saniyar ba amma sai suka ce wa inna insha Allahu la muhtadu kuma lalle mu in Allah ya so in Allah ya yarda za mu shiryu zuwa ga wannan saniyar da ake bukata sai yayi annabi Musa alaihi salam sai ya ba su amsa قال إنه يقول إنها بقرة لا تلوح ولا تسقي الحوت مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون قالت يا النبي موسى عليه السلام يتي إنه يقول للي شيء الله يناتيوا ana yana ba ku amsa dangane da abin da kuka roƙa roƙe shi na roƙe shi kuma ga amsar da yake ba ku yana cewa innaha baqaratun la zalulun tusirul ard ita wannan saniyar da ake nema saniya ce la zalul ba horarriya ba saniyar da ba a horar da ita ba wadda akwai saniya da an horar da ita da aiki wadaƙila an horar da ita a noma tana jan garma ana huda da ita an horar da ita a jan ruwa an horar da ita a wani aiki a'a to wannan ba a horar da ita kan komai ba la zarurin ba horar riya ba ce ita tana nan a asalinta na dabba na saniya tana nan a asalinta na ɗabi'ar saniya ta daji wadda ba wani ɗan adam da ya horar da ita da wani aiki daga cikin ayyukan da ake yi. Da haka ba a horar da ita a wurin huɗa ba, wala taskil harsa, la zanunu tusirul har. Da haka ba horarriya ba ce wadda take huɗa a bayan ƙasa, take huɗa a gona kenan, shine tusirul har, wadda take tayar da ƙasa ta na ƙasa ta haƙo ƙasa wanda shi ne isara ɗin kamar yadda ake mashanu an ɗaura musu garma ana ja suna ya mutso ƙasa daga ƙasa suna tumfuko ta zuwa sama to ta zama saniya ce na zalurin tusirul ab ba horarriya ba ce wadda take haƙo ƙasa ake huda da ita wala taskil harsa kuma ba ta shayar da gona ba ta ban ruwa a lambu ba saniya ba ce wadda ake jan ruwa da ita ana yin ban ruwa na shuka ta ba bata saba wani aiki irin wannan wanda ɗan adam yake yi da shanu ba babu noma da ita ba kuma ta ban ruwa ta ka la zalulu tusiru al wa la tasqi harsa sannan kuma musallamatun lafiyayya ce ita babu ɗangeshi babu gurguntaka babu rashin lafiya shine musallamatun min al-uyub kubatacciya ce daga duk wani aibu da dabba take samu ita ba ta da shi daga ko an same ta ta cika wannan sharadin aka same ta ba ta da lafiya to ba ita ba ko ta cika wannan sharadin aka same ta tana dange shi da gurgurtaka ba ita ba ko aka same ta da karyayyen kaho ba ita ba ko aka ganta da yankakken kunne ko wata gaba wannan musallamatun ake bukata lafiyayya kubutacciya daga duk wani aibu naka shine abin da ake bukata sannan kuma ta zama nashi ya tafiya babu wani gaurayi a tattare da ita wannan nashi ya tafiya suka ce yana komawa ne zuwa ga wancan safra'u faqi'ul launuha tsantsar yalo ce ruwan ɗorawa da haka da aka ce nashi ya tafiya ma'ana babu wani gauraye na launi a tattare da ita ba wani launi da take ɗauke da shi in ba wannan launin da aka fita ba da haka wannan shine amsar wannan tambayar da kuka ƙara yi an faɗa muku irin ɗabi'ar ita dabbar da za a yanka ɗabi'ar irin halinta kenan da yanayinta saniya ce wadda take asalin kan ɗabi'ar shanu ba ta gaurayu da ayyuka na ɗan adam ba babu noma babu ban ruwa sannan kuma babu wata illa a jikinta kowace irin illa ba za a taɓa ganin wani aiba a tattare da ita ba sannan kuma ta zama lashi ya tabiha launin nan kuma ya zama babu cakuɗe babu mis a cikin shi tsantsar idan aka sami saniya da irin wannan yanayin to lalle babu ko shakka za ta zama ta surrun nazimi duk wanda ya ganta zai yi farin ciki zai ji daɗin ganinta za ta ba da sha'awar kallo da aka aka tsara kawo waɗansu sifofin ƙari waɗanda za su sake mai da ita dabba mai ban sha'awa idan ta zama haka za ta ƙara zama mai wahalar samuwa ke saboda ita kanta da wancan launin da aka faɗa da ƙyar samu to kuma za a iya samunta da wannan launin amma kuma waɗannan nau'ukan abubuwan da aka lissafa na sifofin ba za su samu ba saboda zai wahala mutum ya riƙe saniya yana kiwonta yana gudanar da ita amma babu wani aiki daga cikin waɗannan ayyukan da take yi da aka sai ya zama wahalar ta sake karuwa kenan shine lashi ya tafi ha. qalu sai suka ce ma annabi Musa alaihi salam al'ana jitta bil haqq yanzu kai bayani yanzu gaskiya ta fito shine al'ana jitta bil haqq ai yanzu muka gane ma me ake nufi amma kawai ka ce an inna Allah ya amuru an tasbahu baqara kawai aje a yanka saniya ba wani bayani har yanzu bayani ya fito yanzu ne kai gaskiya ka zo da gaskiya bana da me yake yi kenan da ba gaskiya yake yi ba ke. da ba da gaskiya ya zo ba yanzu ne ya zo da gaskiya kalma wanda an faɗa ma annabi kai tsaye tana ɗaukar kafirci tana ɗaukar kafirci amma duk da haka suka ɗauka suka ce al'ana jita bin haq yanzu ne ka zo da gaskiya bana duk wancan bayanin da yake yi bai zo da gaskiya ba kuma me yake faɗa musu yana cewa inna allaha ya Kuma Allah ya ce amma duk da haka bai zo da gaskiya ba yanzu ne ya zo da gaskiya al'ana jita bil haq shi yasa za mu ji daga cikin fawa'id da za mu zo na waɗannan ayoyi za mu ji irin maganganun da malamai suka yi dangane da irin waɗannan kalmomin da suka faɗa ma annabi Musa alaihi salam Allah ya ce fa zaba uha to sai suka yanka anan Allah ya rufe babin gaba ɗaya daga cewa al'ada jita bil haq sai me zai biyo baya eh sai a tafi ne mota kwana nawa aka yi shekara nawa aka yi ya aka yi aka samu ba abinda Allah ya mana bayani akai duka a cikin Qur'ani kawai dai an gama magana an gama bayanin sifa kuma Allah ce fa zaba ha sun yanka ta sun je sun samu din kuma an yanka ta ya aka yi suka samu a ina suka samu ta a kwana nawa suka samu duka wannan ba zai amfane mu da komai ba abinda dai ake so mu sani an ce su yankan kuma sun yanka shi al'ada al'ana bilhak bilhaq fa zaba sai suka yanka ta kamar yanzu har an je an nemo ta an dawo a wani gari aka je aka nemo ta ya aka nemo an dai samo ta da ta an zo da ita kuma an yanka ta ɗin kamar yadda aka ce musu inna Allah ya amurkum an tasbahu baqara Allah ya umarce ku ku yanka saniya to ga saniyar an kawo kuma an yanka ta dan duka yana ana mana bayani ne akan bauta ibada ga Allah ibada shine Allah yace ayi ayi in yace a bari a bari to ga misali na irin waɗannan yadda suke jayayya da ibada yadda suke kai kawo da bautar Allah akwai wanda an ce ayi ba zai yi ba kai tsaye kamar yadda waya yayi kamar yadda ya gabata a kisar Iblis a baya fasajadu illa iblis aba ya kangare ya ki ubudiyya akwai kuma wanda in an zo an ce a yi bautar sai an yi fama sai an yi kamar ana yi sai da 'yar kamar waɗannan kenan ƙarshe dai sun yi abin da Allah ya ce a yi amma ta yaya suka yi sai da 'yar suka yi wanda kuma za ka samu da yawa ana samun shi a halin mutane a bauta ga abin da Allah ya ce a yi mutum ya ta zaɓe ko kuma in ma zai yi kafin ya yi ta ƙunƙunai ya yi ta maganganu shi ya za a yi kaza ya za a yi kaza wannan abin da an ce dole ne sai an yi to wannan duka yana cikin irin wannan sifa a ce a yi ya ce to ai ya ba a ce kaza ba to ai da kaza aka ce to me yasa ba a halatta kaza ba kuma aka halatta kaza duka shine irin wannan sifar da suke yi amma dai ƙarshe sun dai aiwatar da abin da aka ce a aiwatar shi shine ba zaba ruha Allah ya ce wa ma kadu alu sun kusa su ki aiwatarwa sun kusa su ki aiwatarwa shine wa ma alu ba na saura iristikasa aiwatarwa me yasa saura iristikasa aiwatarwa zai iya ɗaukar saboda wahala samu matsanani da wahala da aikin da za su yi wurin nemowa zai sa har sai an cire tsammanin cewa kawai a haƙura ba za a yi ba da ta aka fi fa zaba ruwa wa mata duyar sun yi duk amma sun kusa su iya saboda sun wahala kafin su ko kuma wa mata duyar sun kusa su iya waɗansu malamai suka ce saboda jin tsoron kada asiri ya tsoro. ya za zo ana neman a ba da mafita ne dangane da wanda aka kashe aka ce ga abin da za a yi za a samu mafita to an gama zagayen an gama zagayen dole an zo an yi abin kuma sai ya zama ana ganin idan abin ya faru ba dole fa asiri zai tsoro. domin a cikinsu ɗin nan dai a ciki ne akwai wanda ya aikata wannan abu kuma idan an bayyana asiri zai tona a ciki da haka Allah ya fa zaba huwa wa mata du ya sun kusa su ki aikatawa sun kusa su kasa aiwatarwa saboda jin tsoron kada a yi tonan asiri ko kuma saboda wahala wurin nemo wannan abin da aka ce a nemo domin a yanka ɗin domin a samar da mafita gani da wannan kisan kan da aka yi shi ne fa zaba uha wa ma kadu ya falu gwargwadon yadda suka yi ta'annuti suka tsananta gwargwadon yadda Allah ya tsananta musu a wurin sifofin da kuma yadda za su samu abin da ake nema domin a samu mahaɗi na yadda za a samu tayar da wanda ya kashe wannan bawan Allah da suke neman mafita a kan shi. نعم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا الله يجي قتل لوكة دفوك كشي ري فادارأتم فيها sai sai kuka rinka jifan junanku da shi ana kuna jayayya kuna musu akan wa ya kashe wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wancan ne kuna jefa ma junanku wannan kisan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun kuma Allah ne fitar da abin da kuke koyewa ne abin da kuke koyewa to Allah madaukakin sarki zai bayyana da shi zai tona asiri a gane abin da yake koye a cikin zukatanku wannan shine ta'khiru ma haqquhu taqdim kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka ce jinkirta abinda da ya kamata a fara gabatarwa a nan wannan aya ita ce ya kamata ta zama mabudi na wannan kissar gaba ɗaya ku tuna lokacin da kuka kashe kai sai kuka rinka jefar juna da wannan kisa sai kuka zo kuka ce ma annabi Musa ya bayyana muku gaskiya sai annabi Musa ya faɗa muku inna Allah ya amurkum an tadbahu baqara sai a koro labarin har zuwa ƙarshe kama anan sai da aka kawo waccan kissar gaba ɗaya sannan sai daga baya sai aka zo aka kawo maganar kisan kan cakwate na lokacin da kuka kashe kai amma kuke jifan junanku da wannan kisan kan wannan yake kalama wannan wannan ya kalama wannan amma Allah zai fitar da abin da kuke ɓoyewa na wannan kisa. Ina wannan shi ne sababin waɗancan tambayoyi da suke yi annabi Musa. Kuma saboda sababin wannan kisan kan ne aka ce su yanka waccan saniyar, ta hanyar yanka saniyar ne za a fito da wanda ya kisan kai. Da aka ce aka kawo wannan a ƙarshe bayan an gama kawo kisar. saboda ne saboda abin da ake so a nuna mana a kisar ba wai labarin abin da ya faru ba abin da ake so mu sani shine bauta ga Allah kawai in Allah ya ce a yi a in ya ce a bari a bari abu umarnin Allah kawai shi ake so a nuna mana shi yasa ba a kawo jerin labarin ta yadda za mu ɗauke shi a matsayin labari kawai da kissa gaba ɗaya ba sai aka kawo mana magana akan tattaunawar umarnin da Allah yake bayarwa da abin da suke faɗa da abin da Allah yake mayar musu da abin da suke faɗa saboda shine asalin abin da ake so kuma shine saƙon da ita surar gaba ɗaya take ɗauke da shi tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga sai Allah ya ce wallahu muqrijun ma kuntum taktumun kuma lallai Allah ne fitar da abin da kuke koyewa ne wannan sirrin da ake fakkoyewa ana rufawa to Allah zai bayyana ta shi Allah zai kona shi kowa ya san menene gaskiya na'am فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلون Allah ya ce fa kulna sai muka ce muka ce musu izdribuhu bi ba'dha ku dake shi shi mamacin kenan wanda ya mutu gagawar shi nan a ɗauki wani ɓangare na wannan saniyar da aka yanka shine kawai abin da ake bukata sai a dake shi da wannan ɓangaren na saniya idan aka yi haka ma'ana ana yin haka zai tashi kenan shi wanda aka kashe kuma idan ya tashi zai yi bayanin wanda ya kashe shi sai Allah ce kadhalika yuhyi Allahu al-mauta yanda kusa da hakan nan ya faru kawai an ɗauko wani bangare na jikin saniya an daki mamaci ya tashi to haka Allah yake tayar da matattura na alkiyama yadda kuka gani a idan ku an nuna muku Allah ya tayar da matacce to haka Allah zai tayar da matattu rana alkiyama wa yurikum ayati kuma haka Allah zai rinka nuna muku ayoyin shi daban-daban daga cikin ayoyin da Allah ya nuna muku shine tayar da wannan mataccen bayan ya mutu ya tashi yayi magana wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah da to haka Allah zai ci gaba da nuna muku ayoyi shi kamar yadda Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq haka za mu rinka nuna musu ayoyinmu fil a sararin samaniya gaba ɗaya. Kullum wata aya daga cikin ayoyin Allah sai ta bayyana wa fi haka a jikinsu su karan kansu za mu ta nuna musu ayoyinmu har sai ya bayyana gare shi cewa lallai Allah gaskiya ne abinda Allah ya saukar na wa'ayi gaskiya ne haka kullum bincike zai rinka nuna ayoyi daban-daban waɗanda za su tabbatar da cewa lallai akwai Allah lallai kuma Allah gaskiya ne shine hatta ya tabayyana lahum annahu al da haka anan Allah ya ce yuri yurikum ayatihi yadda kuka ga wannan ayar ta tayar da matacce ido da ido to haka kuma Allah zai ci gaba da nuna muku ayoyin shi la'allakum nuna ko za ku hankalta ku zama masu hankali masu bin Allah da riƙo da dokokin Allah subhanahu wata'ala domin duk wanda ya ga ayoyin Allah ido da ido to ya fi kowa cancanta da ya riƙe dokokin Allah ya fi kowa cancanta da yadda da Allah ɗin sannan idan ya yarda da Allah kuma ya fi kowa tantantar da ya tsaya ya san wane ne Allah daga ayoyin Allah da ka, to wannan yana lizinta maka ka san Allah sanin Allah kuma yana buƙatar ka je kai ilimi a kan Allah Ka san wane ne Allah duka wannan sanin ayoyin yana ƙara tabbatar maka da wane ne Allah daga ayoyin Allah suna nan ba iyaka wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai ka kalla zaka iya samun aya wata alama wadda take nuna maka Allah ɗaya ne duk wani abu shi yasa kowane ilimi yanzu a duniya sai ka samu akwai wani daga cikin wanda tafi kowa ƙwarewa a wannan ilimin wanda wannan ilimin ya kai shi zuwa ga imani da Allah mutum nawa za su goge a wani ilimi sai sun kai ƙololuwa ƙarshe kuma sai su dawo su musulunta akan yi bincike shekara sama da hamsin a jami'o'i daban-daban ana bincike akan wasu abubuwa ƙarshe a zo a fitar da natija a samar da rizon na wannan binciken da aka yi wanda aka kashe miliyoyin kuɗi a kai wanda furofesoshi daban-daban suka mutu a kai ana binciken amma ƙarshe ana fito da sakamako sai ga ganshi kamar rana a cikin alƙur'ani Allah ya riga ya yi bayanin wannan asalin saboda Allah ya riga ya tabbatar da cewa zai nuna muku ayoyi shi kuma ayoyin Allah a kowane ɓangare wa fi kuma hatta a karan kanku ko a jikinku sai Allah ya nuna muku ayoyin shi wanda suke tabbatar da cewa shi Allah ne kuma shi ne kadai abin bauta wanda ya cancanta a bauta mishi da aka yadda kuka gani ɗin nan an zo da wannan sababin in Allah ya ga dama zai ce ya tashi kawai ya tashi amma Allah sai ya bi da sababi aka sa sababin da za a yi amfani da shi kuma aka yi amfani da sababin kuma ya tashi Da aka yadda kuka gani an yi amfani da sababi a nan an tayar da matattu to Allah aka zai tayar da ku a ranar tashin al'iyama kuma haka Allah zai ci gaba da nuna muku ayoyi shi ko za ku hankalta ko zama masu hankali domin duk mai hankali wanda ya san Allah ya fahimci ayoyin Allah to ba zai yi musu da umarnin Allah da halin Allah in Allah ya ce a yi zai yi idan Allah ya ce a bari zai bari zai mai yadda cewa lallai shi bawa ne ga Allah Allah shi ne Allah shi kuma bawa ne ga Allah daga gwargwadon yadda ya kai ga sanin ayoyin Allah gwargwadon yadda ya kai ga sanin abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar na hikimomin shi a cikin halittu gwargwadon yadda zai sace kaskantar da kai shi zuwa ga Allah ya yadda cewa shi bawa ne wanda kuma wannan matsayin na bauta shine matsayi na ƙololuwa da ɗan adam zai kai ya zama bawa ga Allah duk matsayin da mutum ya kai a duniya ƙarshen ƙololuwa shine ya zama matsayin bawa ga Allah yasa annabawa mafiya daraja Allah yake aje su a matsayin bauta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana magana da shi yace subhanallazi asra bi abdi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba bawa yake kiran shi saboda kada wani ya ci cewa wai zai kai wani matsayi wanda shi ba bawa bane to idan kai bawa ne to wannan bautar ta nufince ka ita kuma bauta in ta ka har lokacin da za ka mutu bauta tana nan a kanka shi ne wa abu da rabbaka hatta ya yakan karyafi ka ci gaba da bautar ubangiji har ya tsini ya zo maka shi ne mutuwa sai lokacin da mutuwa ta zo to lokacin ne bauta za ta sauka a kanka amma matukar sai kana da rai kai bawa ne in kuma kai bawa ne to za a ce kayi kayi za a ce ka bari ka bari daga lokacin da aka ce ka yi ba ka yi ba daga lokacin ta fara kan gare ma ubangidanka kenan bawa ni kan garar ne daga lokacin da za a ce kar ka yi ka aiwatar daga lokacin ta fara shiga tsawon bawa kan garar ne to wannan shine misalan da Allah yake ta ba mu anan tun daga kissar Iblis da irin yadda yake kan gare ma ubudiyya har zuwa bani Isra'il da irin yadda suke kangare ma ubudiyya waɗannan duka mujarradin misali kowane misali daga cikin waɗannan misalan za ka iya samun wani daga cikin mutane wanda irin wannan misalin ya tabbata a kan shi ya tabbata a kan shi Allah yana iya cewa a yi ya yi kamar yadda Iblis ya yi Allah yana iya cewa kar a yi ya yi kamar yadda bani Isra'ila suke yi suka yi su a ranar asabar da aka hana suka kashe annabawa suka yi abubuwa na ta'addanci daban-daban ko kuma a ce su yi tiki kamar yadda ya faru a wannan kissa ku yanka saniya su ce a'a buga ga abin da za a yi a sake dai binciko mana kaza a sake binciko mana kaza kamar yadda zai zo ya ci an ce kaza hukuncin shi kaza ne ya ji kai wannan fatawar bari ne a sake zagayawa bari a koma wani wuri a yi bayani a yi mana bayani me hukuncin kaza na ma in ya zuba ɗaya ya canza wuri ya koma wani malamin ya je nemo me hukuncin kaza har sai ya samu wanda ta yi mai wannan shine irin abin da bani Isra'ila suke aikatawa daga Allah ya zarge su ya kawo mana labarin su ba wai dan mu ji kawai mu ce tsinannu sun rayu sun wuce ba a sai mu kalli mu mun shiga cikin tsinannin ko ba mu shiga ba in mun shiga ya za a mu gyara in ba mu shiga mai alamomin da suke nuna mun kama hanya ta yadda za mu toshe wannan kafar kada mu faɗa a ciki to wannan shine amfanin issoshi na Alƙur'ani. a faɗa mana a nuna mana inda wasu suka yi kuskure saboda kada mu mu faɗa a nuna mana inda wasu suka yi daidai saboda mu ma mu riƙe ma aiwatar da wannan abin da suka yi wanda Allah ya yabe su akan aiwatar da shi to wannan shine abin da wannan kissar ta kunsa darasi mai zuwa insha Allah ta'ala za mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da malamai na tafsiri suka fitar dangane da fa'idoji da kuma darussan da za a iya ƙaruwa da su a cikin wannan labarin ko wannan kissar da Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana a cikin waɗannan ayoyin. Wani bawan Allah ya ba da eh, kuɗi na fom na masu itikafi guda hudu. Sannan ya yi alkawarin zai kawo ruwa leda hudu a kowace rana har zuwa ƙarewar wata da aka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka mai da alkhairi ladan waɗannan bayan Allah da za su yi itikafi na wannan adadin Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mai da su a cikin mizanin ayyukan shi na alkhairi sannan duk wanda ya yi buɗe baki da wannan ruwan muna roƙon Allah Allah ya cika alƙawarin da ya yi a harshen manzon shi a kan shi ta hanyar ba da ladan duk wanda ya ba mai buɗe baki abin da ya yi buɗe baki da shi ladan azumin da ya yi to Allah ya tabbatar mai da ladan azumin muka na adadin waɗanda suka sha wannan ruwan suka yi buɗe baki da shi Allah ya saka mai da alkhairi Allah kuma ya ƙara arzikin shi ya kuma tsaro waɗanda za su yi aiki ire-iren waɗannan ayyukan na alkhairi akwai ayyuka da yawa na alkhairi kamar yadda ake faɗa kullum a masallaci ba a rasa aikin da za a yi da aka mutum ya yi ƙoƙari ya zama shi ma yana da wani abu da ya aiwatar a cikin ayyuka na alkhairi wanda zai bari akwai wanda zai zo ya yi wani aikin wala Allah banda wanda ya samu suka yi aikin ya yi aikin ta hannunsu ba wanda ya san me ya yi amma kuma ya zama wannan aikin yana nan ya shekara watakila ɗari al'umma suna amfanuwa da wannan aikin ladan aikin yana tafiya zuwa gare shi ya zama kullum yana da wani fayil da ake rubuta mai lada a kowace rana gashi ya mutu aiki ya yanke amma kuma ga sakamakon aikin alkhairi yana ta ƙaruwa baya yankewa to irin waɗannan ayyukan akwai buƙatar mutum ya samar ma shi irin wannan asusun wanda zai ci gaba da rayuwa da shi wata ya manta ya yi amma kuma wanda ya yi madimanta ba Allah baya mantuwa zai kididdige aikin ka kuma ya ci gaba da baka lada da sakamako a kai haka duk wanda yake da dama ya yi makan shi wani a asusu na alkhairi to kada ya kuskure ya sakaci sai bayan ya mutu ya zo yana dama daga lokacin da ka mutu sai dai a taimake ka ko nawa ka bari tana mutuwa ana zararan mutum a jikin shi duk abin da ya bari a duniya ya zama ba na shi ba duk abin da ta bari komai ya zama kayan magana Allah ya riga ya kwata mulkiyar daga hannunta ya mai da mulkin zuwa gare su da aka yanzu sai dai su taimake ka sai dai su maka alfarma sai dai su kyautata maka in masu alfarman ne masu kyautatawa ne amma an ba haka ba ba abin da za ta amfana da shi kai da tarawa su kuma da mora kura da can bugu gardi da kwashe kuɗi wannan shine abin da mutane suke yi makansa saka duk wanda yake da dama kai ya kuskure ya bar wannan dama ta ce mishi musamman a irin waɗannan kwanakin da muke ciki masu daraja masu alkhairi Sai kokarin ka samar ma kanka wani aiki wanda ko da ka yau din nan da wani aiki da zai ci gaba da ba ka lada a wurin Allah wanda wannan abu kuma kai za ka fi kowa jin daɗi shi kai za ka fi kowa amfana da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين